Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu makebi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 4 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara a Najeriya ta miƙa wa gwamnatin jihar mutane 97 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daji tsawon watanni uku. Bayan haka za ku ji cewa A baya-bayan na an zargi wasu jami'an tsaro da taimakawa matasa ɓata gari masu sata ɗanyen mai a yankin Naja Delta da ke kudancin Najeriya. Duk da faruwa shi ne akwai 'yan kalilan daga cikin da suke haɗa baki da wayannan mugayen mutane da ke tsarkin mai da wayan an fiye ayyuka marasa daɗi a tekun ƙasar nan. Komodo Suleiman Dahon kenan kakakin rundunar sojan ruwan Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da mu na musamman akan matsalar masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga a yakin da ake da 'yan ta'adda a Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Daruruwan masu amfani da ababen hawa ciki har da wani dan majalisar dattawan Amurka sun makale a cikin tsananin sanyi a jiya litinin da yau talata a kan babbar hanyar amurka da ta ratsa jihar virginia bayan zubar da sarkan kara da ta yi sanadiyar hatsarin manyan motoci guda shida ma'aikatar harkokin sufuri ta jihar virginia ta ce bangarorin hanyar guda biyu da ke hada jihohin kasar sun kasance a rufe tsakanin garuruwan radar glen da dumfries da ke da tazarar kilomita 50 daga kudancin washington sai dai babu wanda ya jikata a hatsarin motocin a litinin amma ya haddasa cunkoson motoci akan babbar hanyar gabar tekun gabashin amurka motocin sun gaza motsawa saboda tarin jisar kankara lamarin da ya tilasta wasu da dama bacci a cikin motocinsu wata da ta makale a cikin motarta ta faɗa wa wata talbijin cewa tana jin tsoro kar mai ya kare a cikin motarta 'yan sanda a indiya sun faɗa a yau talata cewa sun yi kamen fari a cikin binciken da suke gudanarwa akan wata manhajar yanar gizo da ke nuna wasu hotuna da ake gwanjon mata musulmi a wani batu da za a iya ɗauka kyamar tsiraru a cikin 'yan kwanakin nan matan musulmin indiya da dama sun faɗa a kafafen sada zumunta cewa ana amfani da hotunan su ba da izinin su ba aka buɗe wata manhaja a dandalin github ana kiran wannan manhaja da bulibai wata kalmar wulakanci da ake siffanta matan musulmin da ita Ismat Ara wata 'yar jarida da manhajar ta auna ta ta faɗa a wata ƙara da ta shigar ga 'yan sanda a ranar Lahadi cewa wannan wani yunkuri ne na cin zarafin matan musulmi. A yau talata kungiyoyin rajin kare demokradiyya a Sudan sun yi kira ga gudanar da zanga-zangar adawan juyin mulki a daidai lokacin da kasar take kara shiga cikin rudani bayan murabus da firaministan kasar ya yi a farkon makon nan. A cikin watan Oktoba ne aka hambarar da firaminista Abdullah Hamdok aka kuma sake ɗora shi akan mulki bayan wata guda biyo bayan wata yarjejeniya da sojoji domin kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kinjinin juyin mulkin hamduk ya sauka daga mukaminsa a ranar lahadi yayin da ya gaza cimma daidaitun siyasa tsakanin manyan sojoji masu mulki da kungiyoyin rajin kare demokaradiyya sudan ta fada cikin rikicin siyasa tun lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba sojojin sun kwace mulkin kasar ne sama da shekaru biyu bayan wani gagarumin bori da ya kai ga hambarar da dadaddin mai mulkin daniya umar albashir da kuma gwamnatin sa ta akidar islama a shekarar 2019 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga gudanar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin duk bangarorin na sudan domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ta bai daya a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniyar stefan dujarric labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sabbin kamuwa da coronavirus a ƙasar australia a yau talata ya kai matsayi na tarihi lamarin da ke kara ɗawainiya a kan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar a garin melbourne layin mutane da suke jira a wajen dakin gwajin yayi nisa yayin da aka bada labarin sabbin kamuwa da cutar a new south wales jiha mafi yawan mutane a ƙasar australia da kuma jihar victoria jiron Wema, shugaban kwamitin yaƙi da COVID-19 a jihar Victoria, ya ce adadin mutane da ake sa ran gani a asibiti ya zarce abin da ake gani a cikin kwanaki goma da suka shuɗe. Kana ana sa ran za a ci gaba da samun haka. ya ce yayin da za a iya rage yawan adadin gami da ƙara yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafi hakan zai fi bada damar sarrafa tsarin kiwon lafiya sabbin adadin kamuwa da cutar na nufin kasar australia ta zarce adadi na tarihi na covid-19 na dubu biyar a cikin wuni guda a ƙarshe yayin da amurka ke magance karuwa mafi muni na cutar coronavirus ɗalibai a duk faɗin ƙasar dole ne su jimre da canje-canjen gaggawa don ƙoƙarin dakatar da yaduwar cutar yaduwar nauyin omicron ya sa kamuwa da covid-19 a amurka ya haura dubu ɗari biyar a cikin wuni guda adadin da ya ninka na mako guda da ya wuce kana ya ninka sau uku na makonni biyu a baya hakan ya sa jami'an makarantu suna nazarin yiwuwar sauya aniyarsu ta maido da ɗalibai zuwa azuzuwa bayan hutun lokacin hunturu wanda a wurare da dama ya haɗu da hutun kirsimeti da na sabuwar shekara za a ci gaba da rufe makarantu a los angeles har zuwa ranar 11 ga watan janairu Kada za a bukaci ɗalibai su nuna shaidar gwaji da ya tabbatar da ba su dauki da covid-19 kafin a ba su dama shiga harabar makaranta za a bukaci irin wannan gwaji da ke tabbatar da ɗalibi ba shi ɗauke da cutar a makarantun gundumar columbia washington dc inda karatu ke farawa gobe laraba Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren mu. A ɗazu da la'asar ne rundunar 'yan sandan jihar Zamfara a Najeriya ta miƙawa gwamnatin jihar mutane 97 ciki har da maza da mata da yara ƙanana waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daji har tsawon wata uku. Rahotanni sun ce wannan na zama wani mataki na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan bindigar Bello Turji na neman sulhu da gwamnatin jihar. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi ya aiko mana. mutane 97 da aka mika wa gwamnati sun hada da maza da mata manya da yara wasu matan suna shayarwa wasu kuma suna da juna biyu kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda cp alkana ya yi mana cikakken bayani a kai mun samu wanda aka yanta da suka kama su gudun 68 a kasar shinkafi inda aka ce turji shine kama su ya aje su kusan wata uku to bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran yan jami'an tsaro ya sa ya bar su a cikin daji so da aka gaya mana sai mu kuma muka samu yan vigilante da yan ta'adin da suka tuba na gaske muka shiga daji nan tare da su muka je muka kawo su ga sunan suna nan ko kuma ba biya ba kuma haka ne a ran uku ga watan janairu kuma yan sandanmu a shinkafi su ma mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji sai muka samu yan vigilante da kuma wanda suka tuba muka shiga daji muka samu su muka kawo su suna na 29 a cikin nomba a cikinsu akwai mata akwai kankananan yara akwai mata masu ciki akwai mata masu shayar da yara cikin dan takaitaccen sa jim kaɗan da amsar waɗannan mutane kwamishinan tsaro na jihar makaddashin sufeto janar mai marabus ibrahim mamman tsafi ya yi godiya ga allah inda kuma ya tabbatar da irin gudunmuwar da suka samu karkashin jagorancin dr bello matawallan muradin gwamnan jihar a game da batun tsaro inda ya kara da cewa tun da ya fara yaki da wannan abu bai zauna ba kuma wallahi duk inda dakta aji yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a zamfara irin waɗanga shige-shige da ya ta yi da kuma jajircewa irin ta su jami'an tsaronmu da kuma ƙoƙari irin waɗannan da muka yarda da cewa lallai babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci shine alamu ga wannan nasara da muka samu sojoji ba sa ja da baya za su ci gaba 'yan sanda ba kwa ja da baya za mu ci gaba. Mun kuma sami sukunin zantawa daga cikin waɗanda kama shi ɗin ma a tsatsaye cikin rububin jama'a. Daga hanya ta daga auren namu da zuwa sabon jini sun jini kwana na talatin da biyu. nake gaya maku a yau ba abun da suke tsoro irin jirgi eh. amma dan ma'aikaci ya tafo kasa eh. su za su illata shi yi kai amma da sun ga sojoji za su ɗaɗɗaure mu da kaca su ƙara tsuke musu tsere su ji wurin duki su ɓaɓɓoye. Muna can jirgi ya gaskiya ba iyaka don har ya ta da bom ya so canye hmm. ɗaya daga cikin wani akwai sunan wani baba ne Abdullahi hmm. sai ya buɗe baki ya ce bai yarda mai sunan baba na ya tuyi ba yamma zai kwancike suna kallo ya ta jamu da kaca samu ya jaye mu ga wuta ta canye mu wadda ban ta tashi kusa ga wurin ne ka eh dan har ya toya makarantar turji eh. Kuma ya toya abincin turji Sani Shahab Malafashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaida Sani Sha'ibu Malafashi da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya A baya-bayan nan an zargi wasu sojojin ruwan kasar da taimakawa matasa ɓata gari masu satar ɗanyen mai a yankin Niger Delta. Wasu daga cikin matasan da ke aikata wannan mummunan aiki sun nuna cewa zai yi wuya a kawo ƙarshen satar mai a yankin, saboda akwai masu riƙe da madafin iko da yawa da ke da hannu a lamarin. Wakilin muryar Amurka a yankin, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton. Fasa bututayen mai tare da satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta wanda ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa bayanai dai su nunar cewa ta'annatin na satar mai matasan yankin na Niger Delta da wasu ɓata garin kamfanonin mai da ke aiki a yankin na Niger Delta su ne ke assasa shi sannan kuma an nunar cewar jami'an tsaro da ake turawa a yankin na Niger Delta domin gudanar da ayyuka a kamfanonin mai su ma na da hannu dumu-dumu cikin wannan danyen aiki ba batun yanzu ba ne dai ake zargin jami'an tsaro da ya kamata a ce sun tsare harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta da hannu cikin wannan ta'annati ko a baya-bayan nan dai sai da rundunar soja ta kasa ta sanar cewa ta gano wasu daga cikin jami'anta da ake zargi na sojan ruwa na ƙasa da haɗa baki da masu satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Gama abinda kakakin rundunar sojan ruwa ta ƙasa Kwamado Suleiman Dahun ke faɗi. Abin da yake faruwa ne akwai 'yan kalilan daga mu da suke hada baki da wayannan mugayen mutane da ke tattakin mai da wayansu ayyukan marasa daɗi a tekun ƙasar nan. Kawo yanzu dai muhallin al'ummomin na yankin Niger Delta kama daga teku na ci gaba da gurɓacewa sakamakon malalar ɗanyen mai to amma duk da haka al'ummomin na yankin Niger Niger Delta na bari 'ya'yansu fasa bututayen mai. Chief Nangi James wani basaraken gargajiya ne a yankin na Niger Delta ya ce. My name High Chief Nengi We have to minimize the military that are sincere because most of the military officers are the people influencing, encouraging the oil bunkering. Yana cewa ne kamata ya yi a rage yawan jami'an tsaron soji da ke aiki a yankin na Niger Delta saboda mafi yawancinsu da su ake haɗa baki wajen satar danyen mai tare da bada muhimmiyar gudunmuwa. Yana so in tabbatar maka da cewa idan babu hannun jami'an tsaron. tsaro musamman na soji ba wanda ya isa ya sace danyen mai a yankin na Niger Delta. If military is not part of Bisa ga dukkan alamu babu ranar daina fasa bututun mai da kuma ta'annatin satar danyen mai a yankin na Niger Delta bisa la'akari da ɗimbin kudaden da suke samu. Wasu da ke wannan ta'annati na fasa bututun mai ga abin da suke cewa. It's not possible at all. It will not stop because there are people survive from this bomb The officers da are into Wannan yana cewa ne ina ɗaya daga cikin masu wannan ta'annati kuma akwai matukar wuya satar na ɗanyen mai ya kawo ƙarshe. Ina son in shaida maka cewar mutane da dama musamman masu rike da manyan madafun iko suna cikin wannan ta'annati na satar ɗanyen mai. Ina ganin idan aka kawo ƙarshen satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta to matasa za su shiga mawuyacin hali tashe-tashen hankula za su dawo a a yankin mai arzikin mai. Dukkanin matasa ne a ciki. To gaskiya ba za ta tsaya da gaggawa don zai iya jawo tashin hankali ba kaɗan ba. Wallahi tallahi zai jawo barayi. Gaskiya ko ni dai da nake yawan magana na inda samu harkan da ta gaskiya ba yi wannan harkan mu da. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To Madalla a gaida Lami da Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na rana yau mun gutsuro muku kaɗan daga cikin rahotonmu na musamman akan matsalar masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga da ake fuskanta a yaƙi da 'yan ta'adda a Najeriya. To yanzu dai ga cikakken rahoton. Masana da masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya na ci gaba da bayyana sahihan hanyoyin da suke ganin zai taimaka wajen magance wannan babbar matsala da ta'addabi yankin arewacin Najeriya. Ko baya ga 'yan bindiga da ke zama a daji, wata babbar matsalar ita ce masu basu bayanan sirri da ke zama a gari da ake kira infoma. da masana lamuran tsaron ke ganin ya zama tilas a ɗauki matakin kawar da su a cikin jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getsu na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya. To babban abin da gwamnati za ta yi don magance wannan matsala shine wato ayi abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro tunda yake akwai waɗannan mutane da ake cewa informers waɗanda aka kama suke hannu sun daɗe waɗansu su suna gidan yari suna jiran shari'a to da ɓangaren shari'a da ɓangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta gwamnati su yi hoɓɓasa a fito da mutum shida a jihar neja akalla ko kuma mutum arba'in a yanke musu hukuncin da ya dace daidai da abin da dokar kasa ta tanaji daidai da irin ayyukan da suke aikatawa kuma a yi shi a baina jama'a yin wannan a baina jama'a kuma a bawa 'yan jaridu dama su tallata wannan shine zai sanya wanda yake yi ya bari matsawar ana kamawa ba a daukar mataki a kansu babu yadda za a yi ba za a ci gaba da samun sababbin masu aikata waɗannan laifuka ba amma da ku masala harkokin tsaro ba ku gamsu da matakan da ita gwamnati ke ɗauka ba akan yaƙi da wannan al'amari a ina so in tabbatar maka da cewar wato tunda ake gwamnati a najeriya tunda a najeriya ta samu yancin kai ba taɓa wata gwamnati da ta ware makudan kudade kuma ta kashe su da sunan tsaro irin gwamnatin malam muhammadu buhari ba amma kuma maimakon a samu tsaro kullum sai tsoro ake kara samu saboda haka kaga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba abin da yake kawo haka shine matsalar nan ta gazawa na gwamnatin akan ɗaukar matakai na bincike akan ya ake kashe kuɗaɗen gwamnati da kuma matsalar rashin cin hanci da karbar rashawa wacce ta ƙici ta cinyewa wanda gwamnatin ta yi alkawarin cewar ta sanya talakawan ƙasa a ranar da zummar cewar idan sun ta zo za ta kawo ƙarshen wannan matsala ta cin hanci da karɓar rashawa matsalar ba a magance wannan ba ba za a iya kaiwa ga gaci ba amma dakta yanzu ya kuke ganin koma bayan da arewacin najeriya ya samu a sakamakon wannan ta'addanci zuwa yanzu sakamakon wato koma bayan da arewacin najeriya yake samu in ka ce ya samu ai kamar ya kare kenan kara samu yake an samu koma baya na tattalin arziki an samu koma baya na rashin haɗin kai an samu koma baya na rashin girmama juna an samu koma baya na lalacewar zumunci an samu koma baya na harkar musamman harkar ilimi wanda duk al'ummar da harkar ilimi ta taɓarɓare a cikinta wannan al'ummar komawa bayan da ta yi sai an ɗauki shekaru masu yawa ba a samu kuma a kan shi ba domin matsalar ilimi da muka samu a arewacin najeriya wallahi ina mai tabbatar maka da cewar daga nan zuwa shekara ɗari ba za a iya magance da ba hakan zai faru ne idan an samu waɗanda suka yadda a fara maganin matsalar daga yau. Alhaji Jibril Alawa na ɗaya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala. Ya ce a yanzu haka ma sun ɗauki matakin wayar da kan matasan akan illar ba da bayanan sirri ga miyagu. Mun lura da cewa yakan mutanen nan ba zai yiwu ba sai in har mun tsayar da matsala na wannan informant wato masu basu bayanan sirri da za su zo su kawo ma garurrukan mu hari hare-hare sai sa muka ce to ya kamata mu duba a tsakanin mu mu wayar da kan juna akan matsalan wannan ba da bayanan da suke ma wayannan miyagun mutanen to amma kun gayyato sarakuna da matasa da ma shugabannin addinai me hikiman gayyato wayannan mutanen wato hikiman haka din shine kaga na farko su sarakunan mu mafi akasarin su yanzu nan ba sa gida duk sun guje ma wannan fitinan da ke faruwa to akwai yanayin da zaka ga sarakuna ko matasa ko dai wasu eh, shugabannin addini su ma sun ɗauku da wannan eh, matsala na informants din sai sa muka ga to ya kamata mu fara a matsayin su na shugabanni a duk inda suke mu fara mu jawo hankalinsu su su ma sai su ja hankalin saura akan wannan al'amarin na informant nan wato ba da bayanan sirri ga miyagun nan matsala ne sosai sosai wanda kusan in ce shi ke sayar da mu wayannan miyagun suna samun suna cin galaban mu bayanai dai sun nuna cewa kusan kowane rukuni ko kuma jinsi na jama'a ana samun irin waɗannan mutane masu bayar da bayanan sirri ga 'yan bindigan a ciki kuwa har da mata Gama abinda wannan da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin mata a jihar Niger ke cewa. Sunana Comrade Naomi Doda Lagado ni daga Shiro Local Government. Eh, dan bayani da zan yi a kan shi da cewa mata ma suna cikin informa ba karya ba ne. kaga wasu yin wakan sa su yi sata wasu kuma yin wakan sa su yi karuwanci wasu kuma yin wake sa suna wani abu wasu kuma rashin ilimin addini ne to ni ina roko ga mata wanda suke cikin wannan halin su dawo su tuna da baya su duba yadda aka yi ka kai yanda iyayenka uwarka ta rike ka haka kai da ka kai yau har kai ka zama informa ga wani don a zo a cutar da mutanenka to ka manta ka duba baya in Allah ya ce da cewa za ka yi rayuwa har zuwa sufa to sufan ka fake da labari because duk abin da kai cikin yarantaka yakan zo kuma ya dawo maka in Allah ya doki eh, kwanakin ka da so to saboda haka matan da suke cikin wannan abun ka nema abin yi ka nema sana'a yi ko pure water din nan ka je kana sai kana sayarwa za a saya kuma za ka you can make something a cikin shi. Shinkafan nufi Usman Idris Makanta ya ce ɗaukar matakin wayar da kai akan lamarin infoma zai taimaka matuka wajen shawo kan lamarin. Wannan abu ne wanda ya zo a lokacin da yana bukatan kowa da kowa ya sa baki ya sa hannu ya taimaka samu tsaro da zaman lafiya a mu babu inda ake samun ci gaba a duniya idan ba zaman lafiya kuma abin da ke kawo wannan rashin tsaron akwai abin da kamata gwamnati su yi akwai da sarakuna kamata su yi da malamai da matasa gwamnati ta tabbatar cewa akwai zaman lafiya ta hanyar neman tsaro da kuma samun matasa aiki idan babu aiki dole wani zai ba su abin da bai kamata ba kuma idan wannan abin ba sa samun wani amfani a ciki ba su kai bayani ko bayani masu wannan alau mutanen a cikin daji ba su ma kansu wanda suke daji suke wannan abun kamata a sayin da za a shawo kansu me yasa suke wannan abu waye ke ba su wannan makama ba abu wanda zai ce bai san ta yaya ake abubuwan da suke shigo kasar nan ba mata wajibi akan gwamnati sun ratsai da wayannan makaman da ke shiga hannun wayan mutanen su ma kansu a jawo hankalinsu a samu su aikin da za su su ba wannan abu idan ba aiki dole ba inda za a ba su wannan abu sun riga hankalinsu ya tafi tunaninsu ya tafi kan wannan aiki nan makon malamai kuma su ci gaba da addu'a allah ya kawo mana sauki sarakunan ma su hada kan yara matasa wanda babu ba su da aikin gwamnati a samu abin da su yi na hannunsu ina ganin da wannan da wannan taron na fatan da kai kowa zai samu ya ba da nasu gudunmuwa don samun tsaro fata dai samun saukin wannan matsala ta yadda jama'a za su samu sa'ida a wannan sabuwar shekara ta 2022 mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soba labarin mu na ranar yau da karo na 42 na takobin kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar da aka kammala a birnin Yamai a ranar Lahadi da ta gabata inda Kadiri Abdu mai lakanin suna Isaka Isaka na jihar Doso ya lashe takobi gaban Ebo Hassan na jihar Maradi kuma gaban shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sani Umar da Firaminista Uhumudu Muhammadu shi dai Abdu Kadiri Isaka Isaka karo na hudu kenan yana lashe takobin kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar har ma ya kai matsayi guda da Yakubu Adamu mai lakanin suna Kantu na Maradi da ya lashe takobin kokowar gargajiyar ta jamhuriyar Nijar har sau hudu a shekarun alif dari tara da saba'in waɗansu 'yan Nijar sun yi furci game da wannan kokowar ta gargajiya ta jamhuriyar Nijar ta wannan shekara ta bana. Ni na Abu Zai da Yakubu. Hisibila kokowa ta bana an yi ta lami lahiya kuma an kare lami lahiya kuma kuma wanda Allah ba sa Allah sa ya dace Allah ba shi abun da ake nema ko kuwa abu ce wadda take tun can dama ita abu ce ta wasa ta hada dankon zumuncin yan uwa a lokacin da mala yan yara sai magani in mutum tabbashin kai cewa ne ba ni kaza ta sai shi mutum ya hidda rigar shi tsakanin dan mace da dan namiji sai a kama to wannan abin Allah sa kai haka wallahi na ji daɗi ni ina jin daɗin ta kwarai da gaske. Yayin da muka ji da kuwa alhamdulillah wasa ya shawa inda an yi lafiya an tashi lafiya muna farin ciki ɗari bisa ɗari ko ba haka ba muna fatan duk shekara da shekaru a ci gaba da yi haka sai bi na dankon zumunci gare mu sosai ba kaɗan na ba akwai ci gaba ciki. Idan muka leka a wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Racing Bukkoki ta Yamai ta yi banza da banza a birnin Yamai da AS Don ta Yamai AS Nijilak ta wutar lantarki ta Yamai ta yi biyu da banza gaban Olympic Football Club ita ma ta ban birnin Yamai Sahel Sporting Club ta ban birnin Yamai ta A a asgar National du Niger ta mai ɗaya da banza a Kokana Football Club ta Arlit jihar agadas a can jihar agadas din tawa Espoir ta zandar da ta kai mata ziyara biyu da ɗaya a birnin Yamai a Fan ta sojoji ta Make Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ci da nema. Irana Football Club ta ma'aikatar haƙo ma'adanin uranium ta Arlit jihar agadas a can Arlit din tawa GS tawa ta birnin tawa hudu da biyu sai as sonidep ta man fetur da ta yi kunnan doki banza da banza da as police dukkan su na bambar mai idan aka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na teburin super league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger ta wannan kakar ta bana ta farko da yanzu haka ita ce as nishelak ta wutar lantarki da maki 30 ta biyu as Garde national du niger da maki 23 ta uku as duwan ta custom da maki 21 idan aka leka can kasa ta goma sha biyu ita ce irana football club ta arlit jihar agades da maki goma ta goma sha uku olympic football club ta wambarin ya mai da maki tara ta goma sha hudu ta baya bundi kuma kutal ita ce jeunesse sportive ta tawa da maki shidda kacal haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice, daruruwan masu amfani da ababen hawa ciki har da wani dan majalisar dattawan Amurka sun makale a cikin tsananin sanyi a jiya litinin da yau talata akan babbar hanyar Amurka da ta ratsa jihar Virginia bayan zubar da sarkan kara da ta yi sanadiyar hatsarin manyan motoci guda shida. Ma'aikatar harkokin sufuri ta jihar Virginia ta ce bangarorin hanyar guda biyu da ke hada jihohin kasar sun kasance a rufe tsakanin garuruwan Radagland da Dumfries da ke da tazarar kilomita 50 daga kudancin Washington. 'Yan sanda a India sun faɗa a yau talata cewa sun yi kamen fari a cikin binciken da suke gudanarwa kan wata manhajar yanar gizo da ke nuna wasu hotuna da ake gwanjon mata musulmi a wani batu da za a iya ɗauka kyamar tsiraru. A cikin 'yan kwanakin nan matan musulmin Indiya da dama sun faɗa a kafafen sada zumunta cewa ana amfani da hotunan su ba da izinin su ba aka buɗe wata manhaja a dandalin github ana kiran wannan manhaja da bulibai wata kalmar wulakanci da ake siffanta matan musulmin da ita a ƙarshe a yau talata ƙungiyoyin rajin kare demokaradiyya a sudan sun yi kira ga gudanar da zanga-zangar adawan juyin mulki a daidai lokacin da ƙasar take kara shiga cikin rudani bayan murabus da firaministan kasar ya yi a farkon makon nan a cikin watan oktoba ne aka hambarar da firaminista abdullah hamdok aka kuma sake dora shi akan mulki bayan wata guda biyu bayan wata yarjejeniya da sojoji domin kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kinjinin juyin mulkin hamduk ya sauka daga mukaminsa a ranar lahadi yayin da ya gaza cimma daidaitun siyasa tsakanin manyan sojoji masu mulki da kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya sudan ta fada cikin rikicin siyasa tun lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya